الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد زم تاشي درسينا ريد تسعين دبيو أتكن كراتمنا الموطأ فإمامنا مالك rahmatullahi alai yau 24 ga watan jumadal ula hijira ta 1442 wadda ta daidai da takwas ga watan ɗaya shekara ta 2021 ta miladiya za mu tashi babi na 291 babu fidiyati man halaka qabla an yanhar hadithi na 965 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى المعلم رحمه ya ce babu fidiyati man halaka qabla an yanhar babun fidiyar wanda ya yi aski kafin ya yi hadaya wanda ya aski kafin ya yi hadaya wato kafin ta tahalluli wannan shine nau'in jini na uku da ake yi a cikin ko da yake dai a bisa tartibin da malik ya kawo shine nau'in jini na biyu cikin jina nan da ake yi na aikin hajji ya yi jaza'us sai mun yi jinin da ake yankawa na wanda ya farauta ko wanda ya farauta jaza'us sai sakamakon farauta fansar da zai yi yanka ne da Allah ya kira shi hadaya hadiyan baligal ka'aba hadaya da ake yankawa a ka'aba to wannan kuma nau'i ne na jini wani nau'i daban shi kuma na wanda malik rahmatullahi alaihi ya ce wanda ya aski kafin ya hadiya to wannan ya kawo ne da misali ɗaya daga cikin abubuwan da ake ɗaya daga cikin abubuwan da ake yin ake yin fidiyar domin sani amma ajin nau'in fidiyar ita ce wanda ake ce mata fidiyatul aza fidiyatul aza wato fansa akan wani abu da ya matsa yin aikata wani abu gusar da wani abu da yake matsa ma wanda ke cikin ihrami wanda har zai sanya shi ya aikata abin da aka hana shi yi a cikin ihrami waɗansu kuma sukan ce mata fidiyatu mahzuratil ihram fidiyar aikata abubuwan da aka hana a yi a cikin ihrami to duk dai ita ce wato jinsi na biyu na jinanan da ake yi wajen aikin hajji jinanan da ake yi wajen aikin hajji dama nau'i hudu ne da ita jira'u sai da wannan fidiyatul adha sai kuma wato hadaya ta barin wajibi hadayar barin wajibi waɗansu suna haɗa ta da hadayar tamattu'i to sai kuma na ƙarshe shine ta tatawu'i wadda mutum ya yi a hadiya ta tatawu'i wadda ƙarƙashinta take ake yin nazarul masakin bakance da mutum ya yi don ya yanka wata dabba ga masakan harami hmm. amma in za ka ɗauke su bit tafsil za su zamanto su su shida da jaza'u sai yankan da ake idan kai farauta da fidiyatul adha yankan da ake yi idan ka aikata abin da ba a yi a cikin ihrami da kuma da kuma da kuma hadiyar barin wajibi hadiyar barin wajibi daga cikin wajiban aikin hajji ita ce malik zai kawo bayan wannan babin sai kuma hadayar tamattu'i da kirani wanda ya yi tamattu'i ko kirani zai yi hadaya to sai kuma nazarul masakin abin da ya yi bakance ga miskinai to sai kuma na shida hadiyar tamattu a tatsawo hadayar tatsawo'i wanda mutum ya yi niyyar ne ya yi hadaya a wato ya yi hadaya ta nafila ta aikin ibada ta tsawo'i da zai yanka a maka wannan su ne jinsin nan bit tafsil su su shida amma yawanci guda hudu suke magana a kansu da ita a jira said da fidiyatul adha da kuma hadiyar tamattu da kuma hadiyar da kuma nazarul mataki na'am عن عبد الرحمن بن ابي عن كعب بن عباد انه كان مع رسول na'am ubaidullah yace yahya ya zanta min hadisi an malik daga malik an abdul karim ibn malik al-jazari malik al maula bani umayya al-harrani ɗaya daga cikin wato mutanen iraq ba mutanen madina ba wanda malik ya riwaya daga wajensa don haka ma da ake tantama a kan cewa ko amintacce ne ko ba amintacce ba su imam ahmad suka ce ai ya ishe shi tunda malik ya yi ruwaya daga wajensa da malik ya yi ruwaya daga wajensa kenan ya tsallake saboda malik baya riwaya sai daga wajen wanda yake amintacce eh, don saboda sai ya jinjina kafin ya yi riwaya malik ne fa ya zo wucewa sai ga mutane sun kewaye wani malamin hadisi kowa da allansa yana ta rubutu wai yana riwayar hadisi sai malam ya tsallake kawai ya rabu da shi da aka ce ba za ka yi riwaya a wajen hadisi ba ya ce haka ake rubuta hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam <laughs> bai ga ya cancanta ya tsaya karɓi hadisi daga wajensa ba in dai a haka a tsaye mutane suna kewaye da shi ba za su rubuta hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka ake ruwayar hadisi sai ya kyale shi saboda haka in dai malik ya ga mutum har ya cancanta ya yi riwayar hadisi daga wajensa to ya riga ya tsallake saboda yana da tsauri wajen jinjina masu riwayar hadisi an abdurrahman ibn abi laila daga abdurrahman ibn abi laila abdurrahman ibn abi laila ɗaya daga cikin manyan tabi'ai wanda ɗaya daga cikin manyan tabi'ai wanda ya riski sayyidina ali radiyallahu anhu ya kasance tare da shi kuma ya <clears throat> ya rayu a kufa ne yana daga cikin mutanen kufa amma shi abdulmalik aljazari bai riski shi abdurrahman ibn abi laila ba shi yasa ne ma riwayoyin muwatsa suka saba riwayar yahya laifi haka ta ruwaito daga Abdulmalik ya ruwaito daga abdurrahman to amma muwatsa din ibn al da ta ibn wahab su a riwayar su daga Abdulkarim aljazari an mujahid daga mujahid ibn jabr daga abdurrahman ibn abi laila kuma haka hadisin yake a cikin sahihain aka su bukhari da muslim suka ruwaito hadisin da ambatan mujahid a tsakaninsu saboda haka yayin da malik ya zama to bai ambaci mujahid ba a waɗansu suna ɗaukansa a wato taswiya ne wato ya miƙar da isnadin to shi ko ba wani abu ne yake sa shi yayi ba ba ta dilisi ba ne saboda duk wanda ya san abdulmalik da tsabakarsa ya san shekarunsa bai kai ya riski abdurrahman ibn abi laila ba to shi kwa tadlisi ana yi ne tsakanin rawi da malamin su da suka yi zamani daya amma ko dai ba su haɗu ba ko kuma ya ji hadisin daga gare shi ba daga gare shi ba da wasiƙa sai a ajiye wasiƙar a sada su a ce kamar ya ruwaito daga wajen sani to wannan ku kaga ai daga gani an san cewa dole akwai wasiƙa saboda haka wanda suke tuhumar malik da yin taswiya saboda irin waɗannan riwayoyi tuhumarsu ba ba mai kakkiya ba ce saboda abu ne manhaji ne ya ɗauka zai iya ɗauka ya zama tokan cewa wata ran yayi nishaɗi ya ambaci isnadin sadajje wata ran kuma ya ambace shi ba tare da ambaton shi mujahid ibn Jabir ba radiyallahu anhu kamar ma yanda mu gani a hadisi na biyu ya zo da riwayar mujahid din kuma ta yi shi malik haka ya ji shi alal wajhain wata ran shi abdul malik al-jazari ya ruwaito da ambatan mujahid wata ran ya ruwaito babu ambatan mujahid shi yasa masu riwayar muwatsa sai su saba su su bi dai abu ne da yake da alaka da isnadi an ka'ab ibn ujra ka'ab ibn ujra sahabin manzon Allah sallallahu alaihi sallam, al-balawi haliful ansar shi ba mutanen baya cikin mutanen Madina amma ya kulla alƙawarin wato yan uwantaka da zamantowa ƙarƙashin kulawa da kariyar al-khazraj annahu kana ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama muhrima cewa ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ihrami fa azahu al-qamu fi ra'sihi sai kwarkwata suka matsa kwarkwata ta matsa masa a kansa فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه كما قال الله صلى الله عليه وسلم يا أمر تشيشي يا أسكي قاشن يا أسكي كنسا وقال كما يتشي متى صم ثلاثة أيام كي أزم كوانا أكو أو أطعم ستة مساكين كوكا تشير دس مسكينين شدا مدين مدين لكل مسكين مودو بيبيو لكوانا مسكيني أو ينسك بشار ko kuma ka yi ibadar yanka da akuya wato da yankan akuya nusuf shine ibadar yanka ayya zalika fa'al ajza'a an kowane ɗaya daga cikin waɗannan kai ya wadata gare ka zalika ɗin yana koma ya zuwa ga waɗannan abubuwa guda uku wato ko fidiya ko azumi ko ciyarwa ko yanka wannan hadisin hadisin ka'ab ibn ujra shine ya bayyana ayar alkur'ani yana ɗaya daga cikin hujjojin da malamai suke kawowa cewa bayanin alkur'ani ba za ka same shi ba sai a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake bayyana ma'ana alkur'ani kuma wanda bai yadda da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai dai ya bi son zuciya wajen da'awar cewa yana bin alkur'ani ya fassara shi yadda yake so da son ransa tunda wannan hadisin ya fassara ayar alkur'ani ne da ta suratul baqara inda Allah ta'ala ya ce wa atimul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara min al hadi wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al mahilla sai Allah ya ce faman kana minkum marida wanda daga cikin ku yake mara lafiya aw bihi adam min ko kuma yana da wani abu da ya matsa masa a kansa wato abin da yake cutar da shi a kansa fafidiyatun to fidiya ita ce wajiba a kansa fidiyan nan sai ce min siyami fidiyar ta azumi min siyamin au sadakatin ko sadaka au nusuk ko yanka ibadar yanka kaga Allah cewa ya azumi ko sadaka ko yanka to inda ba don wannan sunna baya za ka san wani azumi nawa yi ba ka sani ba kuma shi yasa aka samu waɗansu malaman tabi'ai da wannan sunna bata zo musu ba suka yi ijtihadi kamar Hassan al-Basri da Ikrima da Nafi su sai suka ce azumi goma zake suka ce azumi goma zake idan kai wato idan ka aikata abin da ba a yi a cikin ihrami dan ka gusar da wani abu da ya matsa mata in za yi azumin sai suka fassara fafidiyatun min siyamin da azumi goma ciyarwar ma au sadaka suka ce ciyar da miskinai goma nusu ko dama babu iskali a ciki yanka ne to wannan ya nuna cewar dole sai da sunna za a iya za ake fassara alkur'ani kuma shi sa malamai duk suka dogara a wannan hadisin tare da cewa ba wanda ya ruwaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda waƙiya ta faru a gare shi sai wannan sahabin shi shi kadai ka'ab ibn ujra kuma mutum biyu ne daga cikin tabi'ai kadai suka ruwaito shi daga gare shi shi abdurrahman ibn abi laila da abdullahi ibn ma'aqil al-muzani wanda riwayarsa za ta zo nan gaba su su biyu waɗansu tabi'ai sun ruwaito amma waɗannan su ne bukhari da muslim suka fitar da hadisansu su ne amintattu da suka ruwaito hadisin wanda tabbas sun ga shi sun haɗu da ka'ab ibn ujra to asali shine yadda kun fahimci yadda kistar take sun taho tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai kwarkwata ta yawa a gashin kansa annab sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan abu ta matsa maka ko ya ce eh, na'am ya rasu lalla don kwarkwatar har girarsa har gashin bakinsa yake gani to kuma saboda ba a kashe abu ba a kashe dabba a cikin halin ihrami ba a kashe dabba a halin ihrami ba kuma a gusar da dauda ba a gusar da gashi ilqa'u tafas abinda ake yi na wato tsabtace jiki ba a aski ba a yankan farce ba a gusar da fata idan ta taso duk ba a yi a cikin halin ihrami to amma wannan larura ta sanya shi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ya ga da yace azahu alqabl wato kwarkwatar ta matsa masa saboda yawanta a gashinsa to ba abinda zai kusan da ita in ba aski ba kuma wajen askin nan zai yi ya zama kan cewa in ana askin an yanke an kashe wata kwarkwata kuma an gusar da gashin an gusar da wato nau'i ne na ni'imtawa nau'i ne na in ni'imtawa Allah madaukakin sarki ya ce thumma liyaqdu tafatahum wal yuqunu durahum thumma liyaqdu tafatahum hmm. ilqa'u tafas inna wato sannan su gusar da daudar su daudar jikin su shine su aske gashin kansu su yanke farcen su su wanka su gusar da daudar jikin su su fesa turare duk wannan shi ake yi bayan an fita daga cikin ihrami to in ko mutum yana cikin ihrami ba zai yi ba to idan larura ta sanya shi ya zamanto cewa zai yi shi yasa kun ga ake kaddarawa Allah ta'ala ya ce fa man kana minkum mariban wanda ba shi da lafiya daga cikin ku ibnu abbas ce kamar wanda yake da kuraje a kansa aw bihi azam min ra'sihi ko kuma yana da wani abu mai matsa masa a kansa shine kamar mai kwarkwata fidiyatun sai ya aske akwai had an shafi jumla wadda wannan fadin ta zamanto jawabin ita ce a a a wato ita ce jawabin sharaɗin wanda akwai a a a kafin shi akwai jumla wadda take gabaninsa ai wato fahalaka ra'asahu ko kuma azalal aza ya kawar da abin da yake cutarsa to fa to sai sai fidya ta zamanto wajiba a kansa to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ta ya umarce shi ya aske gashin nasa saboda bukatuwarsa to wannan yana daga cikin to wannan shine wato imatsatu wato fidyatul adha mutum ya gusar da wani abu da yake matsa masa a cikin halin ihrami tunda a cikin halin ihrami akwai matsi to idan matsin ya fi bisa al'ada to mutum zai iya yin wannan abin amma idan ya yi saboda bukatuwarsa ga kawar da wannan abin da yake cutar da shi yake matsa masa to sai ya yi fidiya shi ne kamar kwarkwata ɗin ko kuma kamar a kamar a jima mutum ciwo in an jima mutum ciwo namiji a kansa aka zo za a sa masa irin bandejin nan da ake sa masa hula ko kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake cikin ihrami ba zai ɗaura a rawani ba ba kuma zai sanya hula ba ba kuma zai sanya irin riga irin riga mai koko nan ba burnus ko duk haka ya ambata a cikin hadisin ibn umar ma yalbasul muhrim to amma yanzu wanda aka ji masa ciwo aka yi masa wannan bandejin wanda ake sa kun san bandejin da ake sawa kamar hula din nan ba za a nade ba za a yi maka rawani ba amma sai a sa maka hula ko ma ba ma wannan bandejin ba aka yi maka rawani saboda mutum ya ji ciwo kaga ya aikata ya saba ka'idar ihrami dan ya sanya abinda namiji ba zai sa ba a cikin ihrami amma me ya sanya shi yasa larura larura saboda larurar lafiya to amma idan yayi wannan ba za a ce a ah, larura ce ta sanya ka ba babu komai a'a sai yayi fidiya sai ya yi tidiya asali wannan hadisin na ka'ab ibn ujra tunda kaga inda kamar a ce za a yi ma wani ruksa kan kada ya fidiya ai da shi ka'ab ibn ujra za a yi masa wannan rufsa amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa sum talatata ayyam kai azumin kwana uku ah, au at'im sittata masakin ko ka ciyar da miskinai shida to a cikin wannan an nuna zaɓi ne an ci an bashi zaɓi. kai azumin kwana kai azumin kwana uku ko ka ciyar da miskinai shida ko ka yi ibadar yanka ta akuya duk ya zo da au littahir wanda take ba da zaɓi wanda ya nuna wannan wannan kafara ce wannan kafara ce ta mutum ya aikata wato abin da ba a yi a cikin ihrami to wannan kafara ita ake ce mata fidyatul adha fidyatul adha haka ake ce mata fidiya ba hadaya ce ita ba hadaya ba ce waɗansu suna kuskure suna ce mata ita ma hadaya ba hadaya ba ce fidiya ce wannan kuma yana yana da muhimmanci don saboda kada a ɗauka yankan da ake yi shi ma hadaya ne wato sai a makka za wanda yake matsala ce ta saɓani kamar yadda za mu gani amma fidiya haka allah ya kira ta a alƙur'ani sauraka haka za a kira to ita wannan fidiyar a bisa zaɓi take ba tartibi ba ba kamar hadayar matu'i ba inda Allah ta'ala ya ce faman tamatta'a bil umrati ila al hajj famastaysara min al hajj faman lam yajid fa siyamu thalathati ayamin fil hajj wa sab'atin idha raja'tum wanda ya tamattu'i da umra zuwa ga ibadar aikin hajji to zai yi bil umrati famastaysara min al hajj abin da ya tawwaka na hadiya yana kansa to sai ya ce faman lam yajid wanda bai samu ba fa siyamu thalathati ayyamin fil hajj sai azumin kwana uku a haji wa sab'atin idza raja'tum da kwana bakwai in kun koma tilka asharatun kamila ko to wannan wannan kafarar ala tahyir ce ko ala tartib ala tartib tartibi akai cewa kai yanka mastaisara min al hadi abinda ya so waka na hadaya kai in baka samu hadaya ba to sai ka je kai azumi saboda haka sai an baka zaɓi ko ko ba a baka zaɓi ba eh? an baka zaɓi an baka zaɓi nuna min yadda aka baka zaɓi saddiq a sai ka nuna min yadda aka baka zaɓi <laughs> na'am yau wato zaɓi ne wannan ba zaɓi ba ne cewa ake in baka samu wanda bai samu hadaya ba to sai ya azumi saboda haka ba a baka zaɓi ba ba a ce ba a ce ko kai hadiya ko kai azumi ba amma kaga wannan kuwa cewa kai kai azumi ko ka ciyar ko kai yanka wannan zaɓi ne ko ba zaɓi ba zaɓi ne to saboda haka kafara iri biyu ce akwai wadda take ala tartib akwai wadda take ala takhir yanzu ka kafarar rantsuwa a alqur'ani ai ta zo ala takhir ko zaɓi aka bayar la الله Allahu في أيمانكم fi يؤاخذكم walakin yu'akhidhukum الأيمان فكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد أو كسوتهم إنا فلا أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام أكتش كتير كو كتفاتر كو كأنتر wanda bai samu ba kuma ya azumin kwana uku to kaga kuma suna ta bayyana cewa ala tahir din ne gabaki daya hatta azumin ma bisa zabi amma kaga kafarar bihar kaga bi tartib aka kawo da tartibi ba ba zabi aka baka ba alladina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ثم يعودون ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا faman lam yajid fasiyamu shahararri mutatabi'ain faman lam yastati fa it'amu 60 miskina kaga aka fara da yantawa wanda kuma bai samu bai samu abin da zai yantawar ba aka ce azumin shahararri mutatabi'ain wata biyu a jere wanda kuma ba zai iya ba to sai ya ciyar da miskini kaga wannan da tartibi akai ba zabi aka baka ba kama ita wannan kafarar ta fidiyatul adha an baka tahir an baka zabi kowanne kai biddaye ne to wajen ciyarwar kun ga wannan ya bayyana sadakar da Allah yake nufi a cikin alkurani da yace aw min siyamin au sadaqa sadakar abinda ake nufi shine ciyar da miskinai guda shida kuma kowane miskini a bashi mudu biyu rabin sa'i mudu biyu na galibin abincin da ake ci na abincin da aka saba ci ko dabino ko alkama ko ko albur sha'ir mudu biyu da mudun annabi sallallahu alaihi wasallam shi za a bayar duk da yake yanzu malamai suna fatawa suna cewa abincin da mutum zai koshi a saya a yi saboda haka ta ga sun je sun siyo shinkafa kaza an ba mu mutane sai a siyo shinkafa kaza na mutum shida a basu amma kaga nassin hadithi dai cewa yi abinci mudu biyu eh, shi za ka bayar ko kuma kai yanka yankan an kira shi nusuk to shi yasa a wajen malik ya ce wannan ba hadaya ba ne yayin da aka yi na wajen kafarar farauta Allah ya kira shi hadiyan baligal ka'aba ko wajen tamattu'i Allah ya ce ma famastaisara min alhadi ko famastaisara min alhadi ya kira shi hadaya amma wannan sai ya kira shi nusuk an nusuk abinda ake nufi da nusuk shine ibadar yanka ba tare da ƙayyade ta da cewar a makka ake yi ba in aka ce hadaya to ta zama to a ba wadda ake yankawa a makka hadaya kenan ita ma ibadar yanka ce amma ibadar yankan da ake yi a makka amma nusuk kawai ibadar yanka aka ce ba kayyade ta da cewa ta zamanto a makka za a yi ba to don haka malik rahmatullahi alaihi ya ce a ina mutum yake zai iya yi zai a inda ya a inda ya bukatu wato ya aikata abin da ya aikata na rashin bin dokar kamar inda ya yi aski idan aski ne ya yi ko inda ya ɗaura rawanin ya ɗaura bandejin in ɗaura bandeji ya yi a wajen zai iya yin yanka ya ba mu mutanen wajen saboda Allah ya bambance tsakanin annusu da alhadi haka zalika zai iya bari masu ya dawo garinsu in ya dawo garinsu ya zo ya yanka rago ko ya yanka akuya ko ya yanka tinkiya ko ya yanka dan taure a raba miskinan gari tunda Allah ya kira shi nusu wannan shine mazhabar malik imam shafi'i da imam abu hanifa suka ce a'a yanka dole sai a makka imam shafi'i yace duk wani yanka da Allah ya rataya shi da aikin hajji a makka ake yi saboda haka wannan ma a makka za a yi haka ma abu hanifa suka ce amma da azumi da ciyarwa ko a ina mutum zai yi zai iya azumi a makka zai iya bari sai ya dawo gida ya azumi zai iya ciyar da miskinan makka zai iya bari sai ya dawo gida ko kuma yana can maka ma ya waya ya salula ya ce a je a siyo abin nan a je a auno shinkafa a raba mudu biyu ga gidajen miskinai shida to wannan hatta imamu shafi'i da abu hanifa da malik duk sun yadda wajen ciyarwa da wajen azumi bambancin tsakanin malik da sauran kawai wajen yanka ne shi malik ya ce ko ina za a iya yi ko a gida su kuma shafi'i da imam abu hanifa ka ce a'a dole sai a makka sai hadaya sai a makka wata hujja ce ta fi karfi ta su imamu shafi'i me yasa ta fi karfi a'a jaza'u sayyid ne baligal ka'aba fidiyar fidiyar farauta ita ce baligal ka'aba ya ayyuhal ladina amanu la tabtulu sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala min an-na'am yahkumu bihi dawa adlin minkum hadiyan baligal ka'aba kaga akan jaza'u as ne Allah ya kira shi hadaya ya kira jinin tamattu'i ya kira shi hadaya amma wannan na fidiyatul adha bai kira shi hadaya ba sai ya kira shi nusuk <laughs> saboda kana tare da malik kana tare da mu kenan <laughs> eh, a wannan mazhabar malik ta fi ƙarfi mazhabar malik ta fi ƙarfi sai dai waɗansu daga cikin hujjojin shafi'i rahmatullahi alaihi sun ce sun duba hikimar da Allah ya sa ayyanka yanka a makka a yi yanka na hadaya hikimar shine a wadatar da miskinan harami masakinul haram saboda sun je sun zauna garin makka ba a noma kuma waɗanda yawanci miskinai sun je sun zauna a makka suna bauta kawai suna ibadar tsawafi da sallah da azumi da karatun alkur'ani saboda haka Allah ya kawo musu abincinsu har gida ta hanyar ne ta hanyar waɗannan ibadu da aka shar'anta to kaga za a duba wannan hikimar sai a ce to ai hatta ma wanda yayi wanda yayi fidyatul adha tunda tana da alaka da hajji ko umra tana da alaka da hajji ko umra yankan kamata yayi ya zamanto a can dan miskinan harami su amfana ko ba haka ba su ma suna da fuska ko ba su da fuska <laughs> to wane ne ya firin jaye na malik saboda bambanci saboda bambancin eh, saboda bambancin an kira wannan annusuk wannan kuma an kira shi alhadi kuma kaga sun yi muwafaka da malik a wajen ciyarwa da wajen azumi ai ciyarwar ma ai an ce a ciyar saboda masakinul haram su amfana amma sai suka yadda kamar malik suka ce ko a garin su zai iya ciyarwa to yasa suka fitar da ciyarwar daga wannan hikimar in sun fitar da ciyarwar daga wannan hikimar to ku fitar da yankan ma daga wannan hikimar na'am na'am eh to haka ne to wai wato wai a ah, dan ya zamanto hatta waɗanda su ba sa can su masu amfana da ibadar masu aikin hajji to amma ibadar masu aikin hajji tara ce da ɗakin Allah ne hatta ƴan madina ba su ne suke samun fa'idar wannan ibadar ba na hadaya 'yan can ne saboda me saboda tara ibadar ce da tara ce da ɗakin Allah to ala ayi hal wannan shine dai sabanin malamai guda biyu la'alla idan mutum yana so ya fita daga cikin sabani in mutum yana so ya fita daga cikin sabani me zai yi wajen yankan sai ya amaka in kai amaka a wajen malik ya yi a wajen abu hanifa da shafi'i ya yi amma in ka turo daga in kai waya kace a samu a je kara a sayo rago a yanka a wajen malik ya yi a wajen shafi'i da abu hanifa bai yi ba eh, saboda in kana so ka zamanto a kayi salamun salamun kayi ihtiya to sai ka yankan a maka na'am a ƙurani ya ce ba aina ina ƙurani ya ce ba za a ci ba hmm. to siyam li yaduqa wa bala amrihi alqurani ba alqurani ne ya fada ba Eh, amma ai ban ce qur'ani ne ya faɗa ba <laughs> eh sun ce eh, haka ne sun ce ba zai sun ce wanda yayi hadiyar jaza'u sayyid ba zai ci ba amma ba wai alqur'ani ne ya faɗa ba ba zai ci ba saboda ba zai zamanto a haɗa masa da iwad wal mu'awwad ba ya ci farauta aka ci shi tara sannan kuma abin da ya fitar tara din kuma ya koma ya sake ci Eh? ta nusuk yawa a fidiyatul adha fidiyatul adha mutum yana ci daga cikin fidiyatul adha ko baya ci daga cikin fidiyatul adha Allah je ka dauko mun qawaninul fiqhiyya kan ne wahami eh. bar za a ɗauko ƙawanin fiqhiyya sai in duba jaza'u sayd mutum ba zai ci ba hadiyar tamattu'i mutum zai ci hadiyar hadiyar tatawu'i mutum zai ci nazrul matakin ba zai ci ba tun da ya ce na miskinai ne fidiyatul shi shine yanzu ina bara a kawo yanzu dan mai kawani ne ya faɗe su a kawo sai mu gani na'am نعم مهم. رأسا وصل ثلاثة أيام أو أقل ستة مساجين na'am yace wa haddathani an malik ya zanta min hadisi daga malik an humayd ibn qais daga humayd ibn qais al-makki al-a'raj al-qari makarantin alqur'ani ne tare suke da abdullahi ibn kathir al-muqri na makka ibn kathir mai qira'ar ahlu makka tare suke da da humayd ibn qais dukkanin makaranta ne na'am ka gani ya ce ya akulu sahibul hadaya min ha kullaha illa min arba'a dukkan hadaya dukkan yankan da ake na maka wanda ya yanka zai ci sai guda hudu jaza sayd ba zai ci jaza sayd ba wani nusukil adha da wannan wannan kenan yankan mahzuratul ihram na fidiya wa nadrul matakin da bakance ga miskinai wa hajju istatawwu idza atiba qabla mahallihi qabla mahallihi da kuma hadayar tatawwi idan idan ta kasa kafin ta kai makka in ta kasa kafin ta kai makka amma in ta kai makka zai iya ci idan kana idan mutum ya dauko raguna ko raƙuma ya tuho da su sai wanda daga ciki a matsayin hadaya ta taɗawu'i an fahimta sai ta kasa a hanya wannan mun yi shi ma a cikin muwatsa da ya gabata eh sai ta kasa to a nan wajen kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai kawai ka yanka ka sanya ka sanya iladar eh, a cikin jinin sannan sai ka kyale ma miskinai su ci sai ka kyale ma miskinai su ci idan atiba qabla mahallihi saboda haka nusukil adha shi ma ba a ci shi ma ba a ci na'am Humayd ibn Qais an Mujahid Abil Hajjaj daga Mujahid Abil Hajjaj shine Mujahid ibn Jabr an ibn Abi daga ibn Abi Layla an Ka'ab ibn Ujra daga Ka'ab ibn Ujra anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa la'allaka azaka hawamuk yace waɗannan kwarin naka sun matsa maka waɗannan ƙwarin naka sun matsa maka haka ne ƙala na'am ya rasulallah ya ce e ya rasulallah yana nufin ƙwarin yana nufin kwarkwata don an ce kamar yadda ya zo a wata riwayar ya sunkuya yana hura wuta a huta an ɗora tukunya ana za a dafa abinci ya sunkuya yana hura wuta sai ga yadda kwarkwatar take take kwarara daga fuskarsa daga gashin kan nasa tana kwarara sai ya ce wannan abin wayannan kwari sun matsa maka ko ya ce na'am ya rasulallah faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ihlik ra'asak aske gashin kanka wasu sun ta ayyam kai azumin kwana uku aw at'im sittata masakin ko ka ciyar da miskinai shida aw yin suk bisha ko kuma kai ibadar yanka da akuya wato ka yanka akuya to kun ga wannan hadisin bai faɗi mikidarin abin da za a ciyar da miskinan da shi ba to amma tun da hadisin abdulmalik aljazari ya bayyana sai a ɗauki wato almujmal alal mubayyan wancan ya bayyana sai a ɗauke shi akan cewa kowane miskini mudu biyu za a bashi na'am na'am وحدثني عن مالك كما يزنت من حديثي دقى مالك عن عطاء ابن أبي عبد الله الخراساني دقى عطاء ابن أبي عبد الله الخراساني آه شما وانا هنا دقى كما كان عالما بالقرآن آه آه يتي حدثني شيخ بسوق البرب وني ونمالني دتيجو أكاسور تكواني bilkufa kufa a garin kufa ya zanta mun hadisi ba a san wannan shekhin ba sai dai ibn abdulbar ya rinjayar da cewar la'alla wannan abdullahi ibn ma'aqil al-muzani ne domin ya ruwaito abdullahi ibn ma'aqil al-muzani kufi ne kuma ya ruwaito wannan hadisin daga ka'ab ibn ujra saboda haka yana karfafa da cewar shine shaykhun bil shaykhun bi al-buram an ka'ab ibn ujra daga ka'ab ibn ujra annahu qala yace ja'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya zo min wa ana anfukhu tahta qidrin li ashabi ni kuma ina hura wuta karkashin wata tukunya ta abokaina ta abokan tafiyata wa qad ra'si wa lihyati qamla kaina da gemu kaina wato gashin kaina da gashin gemu na ya cika da kwarkwata fa akhadha bi jabhati sai kama goshi na Sun maqal sannan yace ihliq hadha ash aske wannan gashin wa sum thalathata ayyam sannan kai azumin kwana uku aw at'im sittata masakin ko kuma ka ciyar da miskinai shida وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنه ليس عندي ما أنسك به kuma haƙi a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya san cewa ba ni da abun ba ni da abinda zan yanka ta ibadar wato yin yanka babu abinda zan yi yanka da shi wato yana faɗan cewar don haka bai yi a bai yi amfa bai ambace shi ba a wannan riwaya to yaya za a yi a wancan riwayar ya faɗa amma a wannan kuma bai ambata ba hmm? yaya za ku yi jam'i tsakanin wannan hmm? to abinda suka yi jam'i suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa guda uku har da yanka to da ya gaya masa cewa ba shi abu da abinda zai yanka ya san cewa ba shi da abinda zai yanka sai ya ce masa to ka yi ɗayan daga cikin abubuwan guda biyu ya azumi kwana uku ko ka ciyar da miskinai guda shida na'am to wannan kun ga duk wannan hukuncin akan wanda yanzu wanda ya wannan askin ya aske gashin nasa kamar shi a kistar ka'ab ibn ujra da gangan ya aske ko ba da gangan ba yana sana'ai ya aske ko ba mantuwa ba ce ya yi niyyar askin ne ya aske amma sai dai bisa larura ne to kaga da nassin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fidiya to idan mutum ya aske da gangan amma ba bisa larura ba ba shi da wata larura kawai shi dai a ya an ɗauko ihrami tafiya ta tafiya yana ganin kan cewar gashin nan nasa ya mayar da shi ya zamanto kamar wani ɗan rasta sai ce shi dai baya son gashin nan zai aske kawai ba don wani abu wanda ya matsa masa ba don kawai yana ganin shi kamar ba ta masa ba sai ya yi to shi kuma ya hukuncinsa zai kasance na'am hadaya ba fa a hadiya a wannan fidiya muke magana ba hadiya ba shi ma fidiyar zai ko to ya yi ba shi da larura ya yi fidiya mai larura ma ya yi fidiya duk yi da su daidai zai kara da istighfari zai ta tuba zuwa ga Allah don ya ganganta ƙin bin umarnin Allah ba da wani hanzari ba ba shi da hanzari ko ba haka ba ba shi da wani hanzari wannan shine qaulun malik wannan shine qaulun mali. imam shafi'i yace ba zai yanka ba wannan kamar wanda ya yaminul gamus ne wanda yayi rantsuwa bisa ƙarya kaga wanda ya rantsuwa bisa ƙarya ai ba ba shi damar ya kaffara ba sai dai je ta tuba har an kuma da rabo Allah ya karbi tubansa to wanda ya bisa mantuwa fa mantawa yayi cewa yana cikin ihrami ko kuma ya manta cewa ba a aski a cikin ihrami sai kawai ya je ya kama aski na'am na'am saboda wadda babu abin da zai yi na'am istighfari zai yi mantuwa ce hmm. na'am da mantuwa ce eh Eh. babu wani babu kafara a kansa to yanzu idan mutum idan mutum a idan mutum a abin nan a ya ga dokinsa doki ya yana nema ya zabura sai ya kama sai ya kama ragama a sai ya kama igiyar da aka daure shi ya janyo shi dan kada ya tafi garin janyo shi din nan da zai yi sai wannan igiyar sai ta taɓe wani mutum ya faɗi ta taɓe shi ya faɗi rai ya halinsa zai yi kafara ko ba zai ba eh a injiniya nake so in eh to amma a dagangan yayi dagangan yayi to ita kafara ba a rataya ta da ganganci kafara ana yin ta ne don ta ije barnar da aka yi shi wannan ya yi abin da ba a yi da gangan yayi ko ba da gangan yayi ba ba ruwan kafara da ita sai ya yi kafara amma akwai malamai da suka ce mazhabanka yan zahiriya yau ka zama zahiriya <laughs> dawudu zahiri ya ce wanda ya manta ba zai yi komai ba babu laifi a kansa babu kafara shi kaɗai ya faɗi wannan fuka hawul amsar sauran fuka hawul amsar suka saba masa eh za mu zo shi hmm, za mu zo shi kwarai da gaske na'am malik ya ce a cikin fidiyar da ake yi saboda kawar da abin da yake cutar mutum a cikin halin ihrami to al'amari a cikinta to mutum baya mutum yin fidiya har sai ya aikata abin da yake wajabta masa fidiyar ba za ka ce bari na fidiya sannan na saba ba an fahimta ba za ka ce bari na yi fidiya tun da na yi fidiya in ya so sai kawai in sanya rigata a cikin ihrami ko in sa wando na gaji da zama babu wando din nan ba zai yi ba har sai idan mutum ya aikata abin da yake wajen fidiyar sannan zai yi fidiyar na'am kuma ita kafara tana tabbat tana kasancewa ne kawai bayan bayan bayan wato wajabtuwarsa bayan ta tabta wajaba akan wanda ya aikata ta wato kafara ba ta tabbata sai sababin ta yazo kuma zai yi fidiyarsa duk inda ya so zai sanya fidiyarsa a duk inda ya so da yankan ko azumin ko sadakar ko sadaka ko a makka ko a waninta min albiladi daga garuruwa kamar yadda muka ambata wannan shine ra'ayin malik cewa mutum zai yi fidiya ko ina ya so ko a makka ko ba a makka ba kuma dukkan jinsin fidiyar da yankan da ciyarwar da azumin duk zai yi haifu sha'a na'am maliku ya ce na'am la yasluhu lil muhrim baya kyautata ga mai ihrami ya cire wani abu daga gashin jikinsa kuma ba zai aske shi ba ba zai masa saisaye ba gashin kai kenan hatta ya hilla sai ka tsaya nan hatta ya yi tahalluli me tahalluli ya yi jifa don shi ne daga yi jifa to za ka iya yin aski domin ka ta shi ne a tahallulul asirar idan kai har sai yayi shi malik ma ya kulla babin da cewa man halaka qabla an yanhar wanda yayi aski kafin wato yayi hadaya idan ya riga yayi idan ya riga yayi jifa to shikenan idan yayi askin babu komai na'am sai dai idan wata wata damuwa wani matsi wato wata cuta ta same shi a kansa to fidiya ta wajaba a kansa kamar yadda Allah ta'ala ya yi umarni faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk na'am kuma baya baya kyautata wato baya inganta a gare shi ya yanke farcensa yanke farce shi ma yana daga cikin eh, shi ma yana daga cikin ihram tun da yana daga cikin ilqa'u tafat thumma liyaqdu tafatahum yankan farce shi ma yana daga cikin wato ilqa'u tafat wala yaqtul qamla ba zai kashi a kwarkwata ba ila al ba ma zai faɗar da ita ba daga kansa zuwa ƙasa wato idan wato a ka wato ka ka bincike ta daga kanka ka ji ta tana yawo sai ka sai ka kautar da ita kai yace ma ko da tuhowa ta a jikin goshinka haka ka ji ta tana yawo to ba za ka sa dan yatsa ka ka ka ta ba ka fadar da ita kasa ba za ka yi ba sai dai ka barta sai abin da za ka yi <laughs> wala min jildihi haka nan ma daga fatarsa ko ji cizo ta ce sai ka ayyana ta ci ta shan jinin na'am wala min saudi ko a jikin tufarsa ma ka ganta a jikin ihraminka kai haka kai haka din nan ba za ka yi ba fa in taraha hal muhrim to idan wanda ke cikin ihrami ya wato ya gusar da a a a a ya gusar da ita kwarkwatar daga jikinsa daga fatar jikinsa ko daga tufar jikinsa to sai min ya ciyar da cikin tafin hannu na abinci cikin tafin hannu na abinci shi kuma wani ana magana akan kwarkwata ɗaya fa akan guda ɗaya to sai ya cika hannunsa da tafin hannu ya bayar sadaka babu zancen yanka tun da bai yi aski ba amma ya gusar da al'aza ya gusar da abin da ke cutar da shi ba ce ka zauna ka cutu ba ka yi amma za ka yi sadaka eh, za ka yi sadaka ko ba za ka ce bari na yi sadakar don na yi ba tun da wato kun gane abin da malin ya ce mutum ba zai haka ba saboda idan mutum ya yi wannan ai sai ya zo ya ce to shi kenan duk yanzu zan kawar da ita gobe ma zan kaude ta ai riga na kaddamar da kafara kaga hangen nesan su malik sai suka ce a'a kafara ba ta waje ba a yin ta sai ta waje ba na'am maliku ya ce wanda ya tuzge wato wanda ya tsige gashi daga hancinsa irin gashin hanci din nan mutum ya kama ya tsige shi mhm. ko daga hamatarsa ko kuma ya sanya irin alawan nan a jikinsa domin ya cire gashi a jikinsa ko kuma yanzu kamar yadda ake sanya irin chemical din nan bit din nan da sauransu wanda ake shafawa don a cire gashi na'am ko kuma ya aske wani bangare na gashin kansa saboda rauni tsagewar wato daujewar fatar kai da ya yi saboda larura ko kuma ya aske ƙeyarsa saboda ya aske ƙeyarsa wajen yin ƙaho za a yi masa ƙaho a ka yana cikin ihrami sai a aske gashin ta ƙeyarsa a yi masa ƙaho ɗin alhali yana cikin ihrami fiyan bisa mantuwa ko jahilan bisa rashin sani bai san cewa ba a yi ba sai je ya yi bai san hukunci ba to duk wanda ya aikata wani daga cikin wannan fi ka kullihi to fidiya tana ta ba a kansa a cikin wannan dukkaninsa baya kamata a gare shi ya aske wajen yin kaho ba a ce kare kaho ba amma in zai yi kahon ba tare da aski ba sai ya yi amma baya kamata a gare shi idan zai yi kaho ya aske wajen da zai yi kahon ko ba a kansa ba ko da a jikin fatar jikinsa ne in dai wajen akwai gashi in dai za a aske wannan gashin to baya kamata ya haka mhm. wanda wanda bai sani ba sai ya aske gashin kansa tun kafin ya yi jifa da jamra jamratul aqaba jifar ranar sallah kenan Ibtada to wajibi sai fidiya wajibi ne akan ta sai fidiya ya kuke rufewa har lokaci yayi ba za mu ka na'am to to wannan shine fidyatul adha sai daga cikin jinsin yankan da ake yi a cikin hajji da umra sababinsa me sababinsa me dalilin yinta me dalilin yin fidyatul adha aikata mahzur daga cikin mahzuratul ihram abinda aka hana ka kai a cikin ihram in ka aikata shi to shi ne za ka yi fidiya me aka hana ka kai a cikin ihrami ba za ka sanya wando ba namiji ba za ka sanya riga ba ba za ka sanya hula ba ba za ka sanya rawani ba ba za ka sanya alkyabba ko jabba ba dukkan wata tufa wadda take an ɗinka ta a tufar gaba ba za ka sa ba ba za ka aske gashin kanka ba ba za ka cire gashin jikinka ba na ko'ina a cikin jikin naka ba za ka yanke farce ba ko tasowa yayi ba za ka yanke shi ba ba za ka lullube kanka ba eh shi ma ba za ka lullube kanka ba ka sanya ihramin ka lullube kanka har gileti ba za ka sa ba har gileti ba za ka shafa turare ba duk wannan suna duk waɗannan wato duk abin da aka ce a cikin ihrami ihrami yana hanawa to aikata shi shine aikata mahzur aikata mahzuratul ihram to in mutum ya aikata mahzur daga cikin mahzuratul ihram fidiya zai yi to a cikin mahzuratul ihram akwai babban shine saduwa da iyali wanda mun yi shi shi ma yana daga cikin mahzuratul ihram shi ta fi karfin fidiya ita hadaya ce da ka'idodin da aka faɗa mutum a wajen guda hudu wanda mun riga mun yi su kan cewa mutum ya ci gaba da wannan ɓataccen hajjin nasa kuma dole ya dawo ya sake hajji wata shekara ya yi hadaya a wannan ɓataccen hajjin sannan in suka dawo za su yi hajjin tare da matar a raba su ba za su tafi tare ba duk waɗannan su ne na wato in mutum ya aikata mahzur ɗin saduwa da iyali amma abin bai kai saduwa da iyali ba kamar sumbanta ko shafe-shafe to shi wannan a hadaya mutum zai yi idan kafin wato idan kafin jifa ne to shi hadaya zai yi da hadiya zai yi na'am eh, mun faɗa fesa turare in mutum ya fesa turare shi ma haka zai to mahzuratul ihram din daban-daban ne idan mutum yi idan mutum ya aske gashinsa da yi eh, eh, idan mutum ya aske gashinsa sannan ya yanke farcensa ya yanke kafin bai yi fidiya ba sai ya yanke farcinsa to fidiya ɗaya kawai zai amma idan ya ya aske gashinsa ya yi fidiya sannan ya zo ya yanke farce to zai sake wata fidiya akwai wanda suke jinsi ɗaya kamar ilqa'ul aza kawar da dauɗa daga jiki su duk babin su ɗaya saboda haka aski da yanke farce da cire a ƙuraje daga jiki duk wannan babin su ɗaya fidiya ɗaya ake musu sanya kaya sanya tufafi ita ma fidiya ɗaya ake mata sau da idan mutum ya sanya wando sannan kuma ya lullube kansa kafin ya yi fidiya to fidiya ɗaya zai yi amma in ya sanya wando ya yi fidiya sannan kuma sai ya zo ya lullube kansa to wannan zai sake mata wata sabuwar fidiya haka fesa turare ita ma fidiya ce ta daban fidiya ce ta daban to amma idan mutum ya hada ya aske gashinsa ya sanya wando kuma ya fesa turare ya hada su kenan ko idan bai yi fidiya ba to fidiya ɗaya zai yi gare su ga baki ɗaya shi ma idan bai yi ba amma kowannen su jinsi ne an fahimta da waɗannan su ne ɗaya daga cikin hukunce-hukuncen na eh yi su lullube kansu ba sai sun yi fidiya duk wanda ya wannan sai ya fidya eh ko da ya dawo nan wajen in ya san cewa ya yi wannan fidya tana kansa shekara uku tana kansa sai ya ciyar a nan a mazhabar malik gobe sai ya tafi kara ya je ya siyo <laughs> akuya yanka na idan eh idan dai idan eh idan eh, idan dai mahduratul ihram din ne ba suna shiga cikin juna in ba ai ba hmm. na'am a'a kowane hajji sai kai masa nasa a kowane ba za su shiga juna ba kowane hajji sai kai masa kayi hajjin bara kayi mahduratul ihram kayi hajjin bara waccan kayi mahduratul ihram a ai ba za su shiga ba kuma haka akan hajji ɗaya ne kowanne sai kai masa masa fidiyarsa idan hajji ɗaya ne idan mutum ya laifi guda uku kafin yayi idan bai yi fidiyar ba to zai musu fidiya ɗaya a kansu ga baki ɗaya sai zamanto duk ga baki ɗaya sun zamanto mahzur ne guda ɗaya na'am eh hata kurji shi ma kuraje ba a jiki hmm? eh da kuma irin kurajen jiki din nan da kai haka ka shi eh, eh, ya dame ka kawai ka fasa shi ko ka eh, soshe shi hmm? kai ta susa don ka fitar da shi ya daina ka da kai kai shi ne alƙuros din hmm. shi ma idan ka aske kanka ko kuma ka cicire shi shi ma sai ka yi fidiya to wannan na'am eh idan mutum yana yafawa sai aka yi masa magana ya cire babu laifi sharaɗin idan mutum ya rufe kansa ya zamanto ya yi istimta'i da shi ya amfana ya amfana yana rufe kan nasa ce haba yanzu eh, eh, eh, na samu sayayawa wannan sanyi to ka amfana da shi sai ka yi fidiya amma kana yafawa aka ce maka kai ba a shafawa kafin ma ka san me har an cire maka to wannan ba za ka yi fidiya ba kasu din sharaɗin kai istimta da shi kai intifa'i da shi نعم ايه eh. saboda ba wajen eh to ai shine ai dama ana magana ne larura ce ta sa ake haka in an yi larura sai an yi kafara inda larura in babu larurar idan mutum ya yi da gangan bayan ya yi kafara sai ya tuba hmm. Hmm. eh idan yana bacci ai rufi alqalamu an an salat wanda yake bacci an dauke masa alqalami amma ko bacci mutum yake idan dai aka gaya masa al'aula mutum yayi mutun yayi fidiya tunda ita kafara tana da alaka ne da aikata aikin hatta mai hatta kuskure ba dauke masa yin kafara ba saboda haka bacci ma ba za a dauke masa ba al'udunani min ar-ra'as haka annabi sallallahu alaihi wasallam al'udunani min ar rad an ce kunnuwa suna daga kai shi yasa aka ce idan mutum ya shafar kai ya hada da kunnuwa da ka in ka rufe kunnuwanka ka rufe juz'in kai <laughs> na'am lema a'a ai lema ba lema ba ba hula bace sharadin ta zamanto mustasla ta sadu da kai din kaga ko lema ai ba ta sadu da kai ba sai dai ko in za ka ɗauki 'yan iran 'yan shi'a su ne suke cewa mutum in yi ihrami ba zai shiga ƙarƙashin lema ba sau da haka shine sai ga motocinsu an cire musu rufi motar ma kanta an cire mata rufi wai ba za su shiga cikin mota mai rufi ba sun tsananta ma kansu na'am mutum ya aikata Eh. Ah. fidiya ai e to ai fidiya nau'i uku ce kai yanka amma yankan ba hadaya ba ce yanka ce ta ibadar wato kai ibadar yanka wadda ake ce mata nusuk ita ba hadaya ba ce hadaya dole sai a maka amma nusuk za ka iya yankawa ko ina shi ne ke cewa ɗin ka je mutum ya je mayanka ya ciwo ko ka ciyar da miskinai shida ko ka yi azumi uku kowane miskini ka ciyar da shi rabin kwano rabin sa'i wato mudu biyu da mudun nabi shi ne fidiyar shi ne fidiyar ihram ka gane ba hadaya ake yi ba ina ce ba hadaya ake ba a cikin mahduratul ihram abin da ne ta nanatawa kenan waɗansu suna kuskure suna kiran fidiyatul adha suna kiranta hadaya ba hadaya bace hmm. ba hadiya bace abin da yasa kenan nace zamu zo maganar saboda in kace hadaya ce to ka dauki ra'ayin Shafi'iyya da Abu Hanifa da suka ce hadaya ce amma a wajen Malik ba hadaya bace tunda ko ba hadaya bace sai a bata sunanta da take a cikin Alqur'ani alfidya fa fidyatun to wannan ya ce shi malam ya halatta mutum ya yi alkunut personally don wata jarabawa da ya shiga da nufin samun saukinta a wajen Allah a idan mutum shi kaɗai ne babu ma'ana ya ce zai yi kunuti da kunuti haɗuwa eh, shar'anta eh, hikimar shar'anta kunuti don a haɗu a yi addu'a amma in kana in kai kai kaɗai ne ba a cikin jam'i ba al'aula ka yi ta ka yi addu'a a cikin sujada kuma nawazil nazila ai ka shafi al'umma ne gabaki daya amma jarabawa ba nazila ce, wannan haja ce bukata ce bukata kuwa sai ka yi ta a cikin sujada don shi ne ma ya fi maka kusanci da Allah shi ne maka ma kusanci ga Allah sai dai inda aka ce mutum ya yi kunuti din ko da shi kaɗai ne kama a wutiri a witiri annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ya koya ma alhassan ibn ali addu'ar wutiri allahumma hadini fi man hadayt ya zuwa karshe Haga wannan mutum shi shi kadai ma zai yi zai yi wannan kunutin kunuti na wuturi mutum ko shi shi kadai ne zai yi amma kunutun nawazil ana yi ne a cikin jam'i dan abu ne wanda ya shafi al'umma baki daya na'am don wata jarabawa da ya shiga da nufin samun saukinta a wajen Allah ya eh, shi yance wannan ba nazila ba ce bace abu ne wanda ya shafe ta ita kaɗai to ko ya halatta a ba da kuɗi a juya a wajen kasuwanci duk ƙarshen wata a ba shi riba eh idan dai riba ce za a ba shi kasansa na riba ba wai duk ƙarshen wata a ce ga kuɗin da za a rinka biyansa ba in aka kayyade masa ga kuɗin da za a rinka biyansa to ya ba da hayar kuɗin ne wannan kuɗin ya zama tori riba hmm. sannan wannan ya ce allah ya kara malam lafiya da imani malam ina neman shawara ina so in fara sana'ar pos na cire kuɗi da turawa allah ya saka da alkhairi to allah ya maka muwafaka fatawar mu shine wannan ya halatta kuma insha allah allah ya kai mu gobe wajen tafsir zan yi bayani filla filla akan waɗansu shubuhohi da suka zo da suke sanya mutane waɗansu suke ganin kamar haramun ne amin wannan yace akwai alhaji rabi'u yayin mahaifinsa ya rasu a Nijar Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama akwai alaji akwai Bello ita Bayero makwabcinmu nan shi ma jiya da daddare Allah ya masa rasuwa ɗazu aka yi masa sallar janaza muna roƙon Allah ya gafarta masa Allah ya sa aljanna makomarsa Allah ya ɗaukaka darajarsa Allah ya yafe masa kurakuransa Allah ya haskaka masa kabarinsa sannan akwai akwai surkar marigayi galadiman kano tijjan hashim kakar su a maje muna roƙon allah ya gafarta mata ita ma shekaran jiya ta rasu allah ya mata rahama allah ya sa aljanna makomata allah ya sa ya ba ta hasken kabari da ni'imar kabari allah ya ɗaukaka darajarta wanne ne ke shi ne ka suna mun mabata suna mun to akwai waɗanda dai suke da addu'o'i daban-daban akwai masu harkar kasuwanci da suke so su shiga suna neman Allah maɗaukacin sarki ya ba su dacewa ya ije musu dukkan abinki kuma ya sanya musu albarka da buɗe da dacewa da falalarsa muna roƙon Allah ya biya musu bukatunsu Allah ya sanya musu albarka a wannan kasuwanci nasu kuma Allah ya buɗe musu kofofin falalarsa ya ije musu dukkan masifa da abinki akwai wanda suke fuskantar jarabawa za su muna roƙon Allah ya ba su nasara a cikin jarabawa tasu akwai marasa lafiya waɗanda suna kwance waɗansu sun tafi neman lafiya sun tafi aiki a ƙasashen waje muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya ba da dacewa ya ba su dacewa da waraka Allah ya inganta musu lafiyarsu waɗanda kuma suke waɗanda suke da larura ta bashi da larurar damuwa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yaye musu larurarsu yan uwanmu mata zawarawa waɗanda suna neman aure muna roƙon Allah ya yattare musu samun mazajen kirki wanda za su aure su su riƙe su riƙo wanda yake na amana yan uwanmu maza su ma akwai waɗanda yake suna ta kokarin neman mata na aure muna roƙon Allah ya haɗa su da na kirki wanda za su rayuwa rayuwa ta aminci da soyayya da jin kai Allah muna roƙon ka a wannan sa'a da kake karɓan addu'a Allah ka biya mana bukatunmu Allah ka yafe mana kurakuranmu Allah ka karbi ibadunmu Allah ka yaye mana tsanani da muke ciki a cikin wannan al'umma Allah ka yi jagoranci ga shugabanninmu Allah ka shiryar da su ya zuwa ga abin da zai inganta rayuwar wannan al'umma Allah ka ije halin tsanani a cikin wannan al'umma Allah ka kawo arziki da kwanciyar hankali da lafiya a cikin wannan al'umma Allah wannan annoba ta corona Allah ka yaye mana ita Allah ka ɗauke ta daga ƙasarmu da sauran ƙasashe baki ɗaya Allah ka yaye mana ita Allah ka tsirar da mu ka kare mu daga sharrinta abinda kuma yake biyo baya na mummunan tasirin wannan cuta Allah ka tsare mu ka tsare kasar mu Allah muna roƙon ka saukar da rahamarka a gare mu rahama wadda za ka yaye mana dukkan abin da muke ki kuma ka amintar da mu daga wani dukkan wani abu mummuna a duniya da lahira Allah ka buɗe mana kofofin falalarka Allah ka yalwata mana a falalarka da rahamarka da arzikinka Allah ka sanya mu a cikin masu godiya a gare ka Allah ka sanya mu a cikin masu yawan yawan ambatonka Allah ka sanya mu a cikin masu nutsuwa a cikin da'arka Allah kakka jarabce mu daga fala gabarin ambatonka Allah muna roƙonka ka bude mana ka ka sanya mana cikakken rabo a cikin lokutan da kake yada rahamarka ga bayinka Allah dukkan wani lokaci da kake yada rahamarka ga bayinka Allah ka sanya mu cikin masu cikakken rabo a wannan rahama Allah ka ba mu sama da abin da muke kauna Allah ka ba mu sama da abin da muke nema daga gare ka Allah abin da duk kai ma a wani bawa naka na alkhairi wanda muka sani da wanda mu sani ba Allah mu ma kai mana dukkan wani sharri da wani bawa naka ne muka ije masa Allah mu ma ka ije mana Allah muna roƙonka irin dukkan alkhairin da manzanka sallallahu alaihi wasallam ya roƙa daga gare ka Allah ka ba mu dukkan sharri da manzanka sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari daga gare shi Allah ka tsirar da mu Allah ka karɓi addu'o'inmu a wannan sa'a mai albarka Allah ka karɓi addu'o'inmu a wannan sa'a mai albarka Allah ka sanya mu a cikin masu rabo a cikin wannan sa'a mai albarka Allah ka sanya mu a cikin masu samun biyan bukata a wannan sa'a mai albarka اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين